Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka hoyi ba Ku maha tambaya ni ke da Ku tambaya ni ke da Yanzu haka a gidanki da kike nan idan kike ba daidai ba ɗanki da kika haihuwa tana iya kiran hukuma ba don komai ba saboda akwai alaka da shi ɗan ƙasa da kuma gwamnati tana yi ne don kare kima da rayuwar wasu to amma nan za a ga ana laihin ma da su za a haɗa baki kamar yadda koma suke Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Batun matsalar tsaro da ake fuskanta a Najeriya wani abu ne da ya zama sananne a ƙasashen duniya. Sai dai garkuwa da jama'a musamman mata da 'yan makaranta da ke ƙara ta'azzara ya tada hankalin al'umma a ciki da wajen ƙasar. Yau ma, shirin domin iyali yana tare da burgediya Janar Sani Usman Kuka Sheka mai ritaya, tsohon daraktan hulɗa da jama'a kuma mai magana da yawon sojan ƙasa na Najeriya da Madan Tasin Digata, wata wadda aka yi garkuwa da ita har sau uku a Najeriya. Madam Tasi ta fara bayani kan dillalan zaune da ke haɗa baki da masu garkuwa da jama'a lokaci ya kwace mana, inda kuma za mu ɗora kenan yau. Akwai waɗanda kuma ah, kidnap na biyu suke cewa to ai ko a hukumar ma ba a rasawa sai a ce an ji mijina ya zauna a gida to shi ne ya je kira hukuma to hukuma ma ai da sanen su da sanen inda suke don me muke bata lokacinmu na zuwa neman su to abubuwa kamar haka abun ya haɗu ne da waɗanda suke dajin da waɗanda suke gida waɗanda ake tunani suna da hankali su ma ba hankalin ba ne wani ma sai abin da aka faɗa ina dajin nan wata kanuwata ta zo mai kama da ni aka ce ya ta ce a nan dajin suka tambaye ni cewa don me na musu karya wai ɗayana ba sa gida ai gashi nan ma an ga wata a gida don haka ne akwai masu irin wannan kuma informant suna nan da yawa da wani yana dariya da kai amma yana gaya ma waɗansu a cin wai za a ɗauke ka yadda muka na gano kenan kuma amma na yadda da malam kuma a maganan shi yana cewa ba maganan talauci ba kwanan nan muna wani taro muke cewa ya kamata mu fita a najeriya muna gaya ma juna gaskiya idan mutum ya taka doka ya taka doka ba karaman doka ba ba babba da dukkan mu mun taru muna faɗa ma juna da ya taimaka amma kamar da na ce da fari ko da waɗanda suke daji suna daji akwai waɗansa a cikin gari da suna gaya musu duk abin da ke faruwa da abin yadda za a yi har ma su faɗa an kira polis sun ji polis sun zo gida to duka informant suna ciki to ranka daɗe babu shakka su waɗannan da suke garkuwa da mutane kowa ya sani cewa suna amfani ne da wannan na'ura ta sadarwa zamani ya kai ga duk inda aka kira duk lokacin da aka kira za a iya sanin ina ne aka kira wanda lokaci ne aka kira kai jami'in tsaro ne menene yasa su suke iya yin amfani da wannan eh, wayan salula su kira su ba da inda za a kai musu kuɗi na a ta cinikin ran mutum amma kuma hukuma ba ta iya bin wannan hanya har a san inda suke a ɗauki mataki menene yasa ba a iya ɗaukan wannan matakin to a hakikanin gaskiya wato an baro shiri ne tun rani ba don komai ba misali kamar yadda na ce ɗazu cewar sun tsaga ne sun ga jini idan har mutane suka yi aikin a sha aka kama su aka hukunta su ko kuma in suka san cewar lalle lalle azimu akwai abin da zai biyo baya kuma wanda zai biyo bayan ba abu ne da zai masu daɗi ba za su so ba to bugu da ƙari shi ne wato akwai wani abu a turance kamar da zan ce policy somersault shekarun baya da suka wuce akwai tsohon minista na sadarwa da tattalin arziki na zamani ya gabatar da wata kasida inda nake ba da shawara kuma ya yi magana ga wasu matakai da aka ɗauka na rijistan masu amfani da waya. To hakikanin gaskiya a lokacin da aka taso da abin da kaimi ya yi tasiri so domin kahin shekau ya kai ga mutuwa. Ya kira shi haye fatawa ga alama wannan matakai kin gaya musu ciwo ya daƙila wasu abubuwa da suke to amma abin ta kai ci sai ya kasance ba a ci gaba da haka ba so amfani da hanyar sadarwa ta zamani da kayan aiki na zamani inda an ci gaba da amfani da su da abin zai tasiri misali in kika yi la'akari da yau idan ka je banki daidai ko in kuɗi sun kai miliyan ɗaya sai ka sa yatsa kayi menene idan ba ma banki ba in je za ka karbi lasi sai ka an ɗauke ka hoto kai hata waya kanta to sai ya kasance duk waɗannan abubuwan ina suke kin ga kamar kasashen da kuke nan amurka ba wai ba a laifi ba amma idan aka yi laifi ba za a daɗe ba za a ga an kamo mutum ba dan komai ba farko ma ga suka bincike shi duk wani mai laifi yana barin shaida sai dai in ba a bincika ba shi yasa su ba bokaye suke da su ba kawai tsabagen bincike ne misali daidai da su ma kila za ta faɗi ko yawu ko sahu hmm. kai hatta zuwa kai akwai sanda ma azancen sauro ya ciji mutum aka gwada aka yi amfani da wannan dna to kin ga waɗannan ba ma da su to ba ma wannan ba ainihin su kansu jigajigan ayyuka wato institution ba a inganta su ba yadda za su yi aiki misali in kika la'akari da bangaren shari'a kamar wani evans zai shekara nawa da kama shi mutum da ya halaka Allah kaɗai ya san yawan su da ya kuma sata Allah kaɗai ya san yawan su amma ina kusan shekara bakwai har yanzu ba a yanke mashi hukunci ba to kin waɗannan abubuwa su suka taru suka yi tasiri da cewar haka to amma idan ba a yi amfani da waɗannan kimiyya ta zamani ba gaskiya akwai matsala yanzu haka galibi akwai yanda ko da ma ba jami'an tsaro ba idan har mutum ya buɗe waya in kana google wata sa za ka gani akwai wani kwanaki ana ganin yana tsakanin kilomita goma goma sha biyar so me zai hana a kawanci so sai ya kasance ba ma jami'an tsaro sannan baya ga wannan shi kan shi ɗan najeriya ba a horatar da shi ba ta fuskar tsaro wato misali ba wai sai kayan aikin sarki ba a yanzu haka yanzu haka a gidanki da kike nan idan kike ba daidai ba ɗanki da kika haihuwa tana iya kiran hukuma ba don komai ba saboda akwai alaka da shi ɗan ƙasa da kuma gwamnati tana yi ne don kare kima da rayuwar wasu to amma nan za a ga ana laihin ma da su za a haɗa baki kamar yadda informan suke bugu da ƙari su kansu wasu galiban mutanen waɗanda suke aikin ba su sama kaini daga ainihin su waɗanda haƙƙinsu ne ya rataya a wuyansu su kare rayuwa da dukiyoyin al'umma da sauransu. So su suka sa aka sami waɗannan abubuwan kuma idan har za a yi maganin wannan abu har sai an kai ga haka to amma abu mafi a'ala shine rashin haɗin kan 'yan ƙasa yadda za su zama tsintsiya maɗaurin kiɗe kuma su fuskanci alƙibla ɗaya misali idan aka ce wannan matsala ce ta tsaro kowa alƙibla ɗaya babu wai wannan jam'iyyar suke gwamnati wannan a'a 'yan adawa ne a'a wannan dan arewa ne ko wannan dan kudu. Misali kin ga kamar sanda aka saci yaran makarantar cibok. A lokacin gwamnatin tarayya bata ma yadda ko shugaban kasa a lokacin bai yadda cewar an yi wannan aikin ba. Gani yake kawai siyasa ce. Amma kin ga akalla gaskiya ta hito amma a lokacin da Allah ya sa 'yan ƙasa ba alƙiblar su ɗaya kuma akwai shugabancin ya nuna hakan nan da kin ga ai ba ai haka ba to galibi wata sa ana sa siyasa ta fuskar tsaro to kuma idan ba a yi mu hankali ba waɗannan abubuwan za su kai mu fiye da yadda mawuyacin halin da muke ciki saboda ana cikin ba karama a ƙuba ake ciki ba saboda baka iya zuwa gona yara ba su iya zuwa makaranta baka iya yin ibada To bari mu koma kan batun rawar da al'umma za ta iya takawa madam tasi ana cikin al'umma kuma eh, zahiri akwai rahotanni da muka gani da hirarraki da aka yi da mutane da aka gano ma cewa waɗansu su da kansu suke makircin a sace su al'umma su biya kuɗi ko dangi su biya kuɗi si kashe mu raba da waɗanda suka yi garkuwa da su wace rawa al'umma za ta iya takawa wajen shawo kan wannan eh, matsala sai ku biyo mu mako mai zuwa domin jin rawar da al'umma za ta iya takawa a yunkurin shawo kan wannan matsalar muna godiya ta musamman ga bakin namu Birgediya janar sani usman kuka sheka da madam tasin digata sai kuma dadi balewa da ya daidaita sautin shirin masu iya magana suka ce ka sayi gaskiya kada ka sayar da ita kuma in ka ji miya cinikin tuwo ya kare. kai ma kana da gudunmuwa da za ka iya badawa ga shawo kan wannan lamari da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza ba.